Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke tabo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka waje wajaba mai sauraro ya sani a cikin wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za mu ji halin da ake ciki a ƙasar Sri Lanka, inda aka yi ta kai har-hare kan musulmi bayan da wasu suka kai wani hari a ƙasar kwanan baya. za mu gabas ta tsakiya inda ake fargaban kada amurka ta sake farma kasar iran bayan kakaba mata takunkumi da ta yi za mu jamhuriyar nijar burkina faso da kuma najeriya saboda haka sai a yi sauraro lafiya Madalla za mu ɗauko nan shiri ne da batun rikicin Amurka da Iran da abin da zai biyo bayan cacar baka da suke ta yi. tun laraba ne da amurka ta umarci ilahirin ma'aikatanta da ayyukan nasu babu karfi sosai da ke ofishin jagadancinta a bagadaza na kasar iraki da su tattara nasu inasu su bar kasar kai har ma da waɗanda ke karamin ofishin jakadancin amurkan da ke arbil na irakin duk an umarci su kama gabansu ga zainab ibrahim da rahoton da ta haɗa mana Amurka ta tsaurara matsin lamba kan Iran a 'yan kwanakin nan inda take zargin Iran da shirya wasu hare-hare da za ta kaddamar nan gaba a inda ba a tantance ba lamarin da ke karfafa ci gaba da kasancewar sojin Amurka a yankin Gulf. wani babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen amurka da ya sanar da rufe ofishin jakadancin na wucin gadi ya yi kashedin cewa akwai kungiyoyin 'yan ta'adda da dama a iraki har ma da 'yan tsagerun da ke nuna kiyayya ga amurkawa da ma kamfanonin turai da ke yankin ko a shekarar da ta gabata amurka ta rufe karamin ofishin jakadancinta da ke birnin basra a yankin kudancin iraki inda rikici ya yi kamari hankula sun dada tashi tsakanin amurka da iran tunda shugaba donald trump a watan mayun bara ya sanar da janyewar amurka daga yarjejeniyar nukiliyar iran da aka kulla da manyan kasashe a shekarar 2015 sai mu taɓo ƙasar saudiya wadda ke cewa an lalata mata tankunan mai guda biyu a wasu harare da aka ƙaddamar da gangar a yankin tekun fasha inda ake samun rikici tsakanin amurka da iran Wannan na zuwa ne yayin da sakataren waje na Amurka Mike Pompeo ya soke ziyararsa zuwa Moscow wato Rasha. Ga Abdurrahman Gambo Ahmad da wannan rahoton. Gwamnatin Iran ta buƙaci gudanar da bincike kan har-haren na yankin Golf yayin da ta yi gargaɗi kan yadda ƙasashen ƙetare ke ƙoƙarin wargaza tsaron kan ruwa a yankin. Ita ma ƙasar Burtaniya ta bayar da gargaɗi game da tashin hankalin da ka iya ɓarkewa a yankin. Tuni dai Amurka ta ƙarfafa dakarun sojinta a yankin na tekun Golf. inda kuma ta girke jiragen sama masu ruwan bama mai samfurin b-52 a matsayin martani ga barazanar da aka ce tana kunno kai daga iran ƙasar saudiya da ta kasance babbar mai hamayya da iran ta soki hare-haren gangancin da ake ci gaba da kaiwa jiragen ruwan fararen hula da na 'yan kasuwa a kusa da gabar ruwan haɗaɗɗiyar daular larabawa ko a jiya lahadi sai da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ce an kai farmaki kan jiragen ruwa na wasu ƙasashe daban-daban a gabar ruwan masarautar fujaira sai mu taɓo Sri Lanka inda wasu zaune gari banza ke ta kai munanan hare-hare kan musulmi da ƙaddarorinsu a sassan ƙasar. Ko da a juma'a nan al'ummar musulmi a ƙasar sun yi sallar juma'a ne a masallatai da aka lalata ko aka sace kayayyakin da aka tanadar. Jami'an tsaro ne dai hukumomin ƙasar suka baza domin ganin an yi sallar juma'a ba tare da samun wani baƙin labari ba. kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da azima bashir aminu ta haɗa mana a latilas sai da aka hana zirga-zirgar ababen hawa a sassan kasar don gudun ci gaba da wannan tarzoma da yake tabbatar da dokar takaita zirga-zirgar a sassan kasar ta sri lanka prime minister ranil wickremesinghe ya ce dokar ta zama wajibi la'akari da yadda zanga-zangar ke neman juyewa zuwa rikicin kabilanci a cewar prime minister zanga-zangar kin mabiya addinin islamin marasa rinjaye a kasar ta fi tsananta a yankunan arewaci inda wasu kananan ƙungiyoyi suka rika kona gidaje makarantu da ma kamfanoni ko kuma dukiyoyin waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Rahotanni sun ce tsakankanin ranakun Lahadi da jiya Litinin ƙungiyoyin waɗanda ba a san ko mabiya wani addini ne ko kabila ba sun kone tarin shaguna ababen hawa har ma da masallatai dukkanin su mallakin musulmai daidai lokacin da suke tsaka da azumin watan Ramadana. Cikin jawaban kai tsaye da Firaministan na Sri Lanka ya gabatar ta gidan talabijin shugaban ya ce sai a yammacin talata ne za a janye dokar ta ta zirga-zirgar musamman a yankunan kasar uku da rikicin ya fi tsananta. Sai Faransa inda aka kai gawan wasu sojan kasar biyu da aka kashe a kasar Burkina Faso a lokacin da suka tafi domin kubutar da wasu 'yan kasashen waje da aka yi garkuwa da su akan iyakan kasar Burkina Faso da Benin. mu bi abdulrahman gambo ahmad don ƙarin haske dandazon jama'a sun saje da sojojin faransa da suka hada da jami'an kwana-kwana da wasu zaratan dakaru a tattakin da suka yi zuwa can wani gini mai cike da tarihi da aka gina a karni na goma sha bakwai a birnin paris yayin da ayarin motoci ke dauke da akwatunan gawar sojin biyu da aka kashe a yayin gabatar da jawabinsa cikin yanayin tausayi shugaba emmanuel macron ya ce car la france est une nation qui n'abandonne jamais ses enfants Faransa ƙasa ce da ba za ta taɓa bantawa da 'ya'yanta ba a cikin kowane yanayi kuma a kowane sashe na duniya. Duk wanda ya gigin taɓa ba Faranshe, to ko shakka babu. zai ci karo da zaratan sojojinmu da kuma sauran ƙawayenmu. Za mu ci gaba da faɗa da ayyukan ta'addanci a yankin Sahel ko a yankin gabas ta tsakiya, haka zalika da cikin gida Faransa. akwai dai faransawa guda biyu cikin mutanen da aka ceto daga hannun 'yan bindigan kuma an sace su ne a ranar 1 ga watan mayu a daidai lokacin da suke kan yawon bude ido a wani gandun daji da ke jamhuriyar benin kusa da kan iyaka da burkina faso kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen hausa na radio france international kasashen Presidente. yanzu sai kasar Nijar inda aka sami bakin labari na kashe wasu sojojin kasar 28. Tuni da ya kungiyar IS ta masu jihadi da karfin tsiya suka yi shelan su suka kashe waɗannan sojoji a Baleberi da ke garin Tongo Tongo a yankin Tilaberi. a tattaunawa da wakilinmu da ke yamai sulemaji rajeto ministan tsaro na kasar kallamun tari ya bayyana cewa gwamnati za ta sanya kafar wando daya da duk wanda aka samu yana ɓoye 'yan ta'adda ga abin da yake cewa mun yi asara shekaran jiya asarar sojoji waɗanda muke kwanto bisa gare su saboda suna da horo na musamman sojoji ne wanda sun ka saba tahiya wurin aiki irin wannan su ciwo nasara shekaran jiya sun haɗi saboda abin da kowa ke zato ga ɗan adam mai imani shi an kai zato shi sun kai kuma saboda shi an kashe su yan uwansu sun ka haɗa bisa ga nakiya nakiya ta tashi da motas ta ji ma yan uwansu sun ka tsaye da motoci sun ka duro su samu su ceci yan uwansu makiya sun ka kewaye su sun ka buɗe musu wuta wajen mutum ɗari akwai mamaki a ce cikin mutanen hau an sun samu sun hito wannan ita ce ta faru me yasa da irin yawan sojoji da isassun makamai da gwamnati take kirarin tana da kuma kokoki take ba da bayani kan mallaka idan ƴan ta'adda suka kawo hari kuma suke tserewa kasan jiragen mu matsayi suna aiki suna cin nasara ba magana ake ba soji ba su cewa yau mun hita da jirage mun yi kaza ko mun yi kaza shine ake cema rutin baka san iyakar dan ta da an kashe na nan cikin iyakanmu da mali mutane na ganin kamar sojojin kasashen waje da ke nan su taimakon kasar mu da komai shin akwai wata gudunmuwa da suke badawa wanda ke zancen mi jiragen mu ke yi ko kuma mi aminan mu ke yi su zo su tambaye mu ba su bilan mu gaya musu sunayen 'yan ta'adda wanda sun kai suna zaman cikin duniya wanda aka kashe na iyaka da mu gaya musu sunan 'yan ta'adda wanda sun kai suna cikin duniya wanda haka in ba dan jirage ba ga faɗin ƙasar mu ba ta riko sojin nawa za mu sawa iyaka mu hana wani ya shigo shi ya kamata a gane mutane suna jin jirage na tashi daga filin jirgi ba mai bane kawai suke sha aiki suke taya ba mai ba mai bane kawai suke sha su dawo a'a aiki ne suke sha shekaran jira da an kai wannan matsala ta kutukale jirgi uku gare mu sama da mai makami cikin su ba duka na Nijar bane guda ɗaya namu guda na Faransawa guda mai makami na amurkawa inda ba a ɓoye 'yan ta'adda ba in sun hito ko da mota guda ce muna ganin ta kuma muna kashe ina nihin cewa akwai nan cikin mu masu ɓoye 'yan ta'adda akwai 'yan mu wanda ke ɓoye 'yan ta'adda jama'a su kama mana su ba mu hannu su ba soja hannu mai maganin 'yan ta'adda kuma mai maganin masu ɓoye su mutanen da masu zuwa suna yin abin da suke yi nan ƙasan mali ko ƙasan nijar ba 'yan nijar ba ne kaɗai ba 'yan mali ba ne kaɗai ba 'yan burkina ba ne kaɗai akwai nasaru akwai laraba a cikinsu na ƙasashe na duniya kamar yadda ce na jirgi shi kaɗai bai iya sai da mai ba da bayani in ana ba mu bayani yan ta'adda ba su kama na bai yiwuwa ne a ce mutane su ratso da ƙasan mali su shigo ƙasan har su kawo wuri kamar kutkale wani bai gane su neman sa akwai masu ɓoyewa su ko radda mun ka sani za a hukunta su ministan tsaro na kasar Nijar kallamun tari a tattaunawarsa da wakilin musulma jirajeto sai kuma zamfara inda yammacin juma'a nan wani da ke kirarin shine jagoran masu kai harhare a zamfara ya bugo mana waya inda yake cewa ba laifin kowa ne ba illa iyaka gwamnatin da ke uzura masu wanda shine ya sa suka kaddamar da kisan kan mai uwa da wabi mutumin wanda ya ce sunansa dan najeriya shine jagoran masu kai hare-hare na jihohin zamfara kebbi sokoto har da ma katsina ga sakon da yake cewa eh, to kana ji fa mu abun da ya samu na yi saboda mutanenmu da ake har samewa ana kaiwa a firjin ana rigewa ba mu san yanda suke zama ba ana ban mu da marayun kuma ana bin bayan daya ana karkashewa muna ji gwamnati ba ta magana mu awakai ne su ko wani ƙasa ake so mu koma a faɗa muna gaba ɗaya mu cire kayan mu fulani mu koma. Kun kuka fara ai kai ma mutane hare-hare ko? A'a su mutane ɗan banga su na tsura jin mu makiyaya eh. suna yankewa kamar yanda ana yanke tumakai. muka ga gwamnati baya magana duka mu duk inda muke zazzaune a garuruwan mu duka an tada mu an kona komi namu ka gane fa ina ji eh ina ji ba a ɗaukan muna wani matakin komi ba wanda gwamnati za ta yi muna mu koma domin mu zauna lafiya eh. sai muka ga ta ɗauki civilian jeji an ɗaruruwa da dama har bindigogi ma tana ba eh. tana ba su suna biyar mu da daji da ko ina suna kashewa a kasuwa shine ya samu ku muka ce to mu mun yarda da Allah saboda shi Allah ba a zalimin kowa bane za mu ɗauki mu ma namu mataki kuma muna fata Allah ya dora mu a kansa. Eh. Mu ma mu dora rama abin da ake muna mu kan ramuwa ne muke yi. In yau 'yan banga suka ɗauka bindigogi suna kashin mu ba girma ba arziki. To mu ma za mu daina kai hare-hare saboda ba talauci ya muna yi ba. ta bakin ɗan Najeriya. To gudun kada mu ya yaɗa wannan labari ba tare da mun ji ta ɓangaren gwamnatin jihar Zamfaran ba. Mun tuntuɓi mai magana da yawun gwamnatin jihar wato Ibrahim Dausara. To amma har zuwa lokacin da muka haɗa wannan shiri ba mu same shi ba ta wayan tarho. Nan gaba idan mun yi katarin samun shi a ji martanin gwamnatin jihar Zamfara. yanzu sai mu za ku da mu shiga jihar katsina inda talakawan jihar ke ci gaba da kokawa su ma saboda su kurkucewan tsaro a jihar Alhaji Halle Mu'azu Tudun 'yan shanu shine jagoran kungiyar talakawa zalla a jihar Katsina kuma ga abin da yake cewa. A inda ya kamari nan jihar wajen daga ba tsare abin da ya ƙauyukan nan da sauransu da kuma nan wajen suka kara da ina ne da sauransu. A ganin ku shugabannin al'umma, gwamnati na cewa tana iyakacin ƙoƙarinta, amma kuma sai gashi tamkar ba a komi. Mene a ganin ku ya dace a yi da ba a yi ba? To tsakani da Allah abin da ba a son mu hidi mu shi muke hidi kuma shi za mu hidi. Gwamnati ita ce da sojoji da 'yan sanda da kuma dukkan wani jami'in tsaro. Gwamnatin tarayya saboda haka kaga duk wani abu mukan dora shi alhakin akan gwamnatin tarayya domin ita ce da wuka da nama a kan tsaron dukiyar mutane da rayukan mutane da dukkan abin da ya kamata. So saboda haka ya kamata gwamnatin tarayya ta dubi Allah ta dubi halin da al'umman nan suke ciki bangaren mu na nan arewa yadda muke ake kisan mu ake sace mu ake babu wahala ake ɗauke 'ya'yanmu da matanmu ta bakin halle mu'azu tudun 'yan shanu katsina kenan ba za mu bar Najeriya ba sai mun taɓo kira na musamman da ƙungiyar masu motoci ta ƙasar ta yi game da tada jijiyoyin wuya da matuƙa ke yi a wannan wata yayin da ake tuki a bisa hanyoyi da ke faɗin ƙasar. Alhaji Dr. Musa Muhammad Mai Takobi shi ne muƙaddashin shugaban ƙungiyar masu motocin a ƙasa Najeriya kuma ga saƙon nasu. Mu sani azumin nan ibada ce. kuma mutane suna mantawa da cewa suna cikin ibada a misali za ka gani cikin birane ba ma a direbobi na kan hanya masu tashi daga nan lagos ko daga wani waje zuwa a kano ko zuwa maiduguri ko daga zamfara zuwa kano ba duk wayannan ba a cikin gari ma da an ce maka lokacin buɗe baki ya kusa sai ka ga mutane a hazirce wani da fushi wani da gaggawa wani babu yadda za a yi wani ya saurara wani ko ya raga wa wani kaga wannan ga mai azumi gama musulmi ni a gani na bai dace ba kuma abin takaici sai ka tarar ni ina la ilaha illallah wannan yana la ilaha illallah dukkan mu mun hada akan la ilaha illallah da manzo sallallahu alaihi wasallam amma sai ka gan mu akan mun zo randa da an zo an haɗu wannan yana cusawa wannan ashar wannan yana cusawa wannan ashar kai kana zagin iyayenka wannan yana zagin iyansa ga kuma mu muna ɗauke da azumi kaga a wannan guri babu shaidan mu ne muka zama shaidanin kanmu amma abin nan fa da za ka yi haƙuri duka duka ba ka wuce minti biyu ko uku in ka yi haƙuri za ka tafi ka je inda za ka je kuma azuminka da kake yi ya inganta na wancan ma ya inganta daban da zaka ga wannan yana zagin iyayensa wannan ma yana zagin iyayensa ta kai ma a wani wajen ma za ka ga har an sako ana dukan juna to kai da kake da azumi ina nasiyar da aka maka cewa in kana ɗauke da azumin nan kar ka yi kaza kar ka yi kaza kar ka yi kaza saboda azumin nan naka ya samu karbuwa kaga a nan gurin nan ni a gani na bai dace ba kuma mu sani manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani a cikin alkur'ani mai girma kamar a cikin suratul asir ma da har ake magana a cewa wata wasau bil haƙi wata wasau bil sabr ai wasilci da gaskiya kuma kai wasilci da haƙuri to kaga anan gurin nan sai kai kokari kai da kanka ka zama mai wasilci ɗin, ko da gani kai wani abu za a yi sai kai sauri yadda za ka yi ka gyara abu amma ƙanyanta sai ka ga wani ya zo ma wucewa zai yi sai ce ai wannan ma renin wayo ne ko renin hankali ne kaza kaza kaza shi ma sai ya tashi ya saka ciki. Ta bakin Alhaji Dr. Musa Muhammad Mai Takobi, mukaddashin shugaban masu motoci a Najeriya kuma shugaban kungiyar a jihar Legas. Allah ji an ka ba wa baban biyan ta kanan alikin A yau da na so maza magulza injin na san magoga ya Dubi a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shi da alhaji yaro gami da umaru halima gudu na alhaji hamza. Sai mu karkare da kasar Ghana inda wasu 'yan aware da ke neman kasar Western Togoland suka ja daga cewa lallai suna neman ɓallewa daga kasar Ghana. Gwamnatin kasar dai na ta farautansu tana kamawa. Mun nemi ji daga bakin ɗan jarida mai sharhi game da lamurran ƙasar Irbad Ibrahim da ke birnin Accra. Ko ya yake kallon wannan yunkuri na ɓallewa? Eh, wannan karkara da mutane suka fito suka ce za su zare kansu ko za su ja jiki su kirkiro nasu kasa gaskiya wani yankin kasan ghana ne da tsohon shugaban kasa jerry john rawlings ya kasance kamar dai daga cikinsu domin mahaifinsu shi ya kasance eh, bature aka kuma mahaifiyarsa ta kasance mutumiya ne da ta fito wannan karkara gaskiya mu da muke fashin baki yau da kullum abin ya shige mana duhu domin idan ka duba majalisar ɗinkin duniya gabanin ta amince cewa kai kasa ne ko kuwa tattaran ku kasa ne ya kamata na farko kuna da jama'a kuna da kuma iyakoki da za ce yankin ga naku ke ba amma tun da kai yi plebiscite lokacin tsohon shugaban kasa dr kwamin kurma. ba mu taba jan wani abu haka ba a gaida Irbad Ibrahim daga birnin Accra na kasar Ghana. Masu sauraron mu da haka ne kuma muka zo karshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.